radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa biyu VOH ne a cikin shirinsa na rana. Zango na biyu a jerin shirye da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurarraka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na tsaftar muhalli. Bayansa kuma muna ɗauke da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku. amma kafin duk waɗannan kamar da aka saba sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma sha hudu ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyar ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 1382 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan muharram na shekara ta 61 hijira kamariya banda ubaidullah bin zayat gwamnan kufa ya tura dubban sojoji domin yakar imam hussein alaihi salam cikin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a karbala a ganin kuma ya tura wani mutum wanda ake kira da zahar bin gais tare da sojoji 500 domin su hana mutane da suke son taimaka ma imam hussein fita daga birnin kufa amma a cikin wannan halin ne wani sahabin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma ya rayu da imam ali a lokacin halifacinsa wato amir bin abi salama ya fita daga garin kufa ya tunkari gungun sojojin ubaidullah bin ziyad ya kuma ratsa tsakanin su ba tare da wani ya tunkare shi ba da haka kuma ya riske imam hussein alaihi salam a karbala sannan ya yi shahada tare da shi a ranar ashura masu saurare ko kun san cewa shekaru 74 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan agustan shekara ta 1947 kasar pakistan ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka sannan kuma ta balle daga kasar india addinin musulunci ya shiga kasar indiya ne tun karni na 8 miladiya musulmi sun ci gaba da iko a yankin har zuwa karni na goma 16 lokacin da turawa suka mai kasar kuma suka fara mulkin mallaka a daidai lokacin da kasar indiya take gab da samun yancin kai muhammad ali jana ya kafa jam'iyyar muslim league a kasar indiya da nufin kafa kasar musulmi amma bayan ballewa daga kasar indiya a shekara ta 1971 kasar pakistan ta gabas wacce ake kira da bangladesh a yanzu ita ma ta balle daga kasar ta pakistan pakistan tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 803 sannan kuma tana kwaftuka da kasashen iran china afghanistan da kuma india da ƙarshe masu saurari kukun san cewa shekaru 50 da suka gabata a rana irin ta yau kasar bahrain ta balle da kasar iran kafin haka dai tsibirin bahrain yana kudancin tekun farisa ne sannan kuma tun a wancan lokaci sarakunan kajarawa ne na iran suke iko da tsibirin amma wata yarjejeniya da sarakunan iran suka kula da turawan ingila sun karbi iko da kulawa da kasar ta bahrain domin tabbatar da tsaro a cikin tekun farisa amma bayan shekaru kimanin goma sha biyar majalisar dokokin kasar ta iran ta sanya kasar bahrain a matsayin jiha ta goma sha hudu a cikin jihohinta amma daga baya bahrain ta zama kasa mai cin gishin kanta bayan da ta balle daga kasar iran a shekara ta 1971 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran da farko ga mahimman kanansu. Ministan tsaron Birtaniya ya bayyana cewa janyewa daga Afghanistan da sojojin Amurka suka yi babban kuskure ne. kasar sudan da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc sun cimma yarjejeniyar tabbatar da adalci a yankin darfur an fara tattaunawa tsakanin gwamnati da 'yan adawan venezuela a mexico tun zuka labaran kamar da za a je su ministan tsaron kasar birtaniya ben wallace ya bayyana cewa janyewa daga kasar afghanistan da sojojin kasar amurka suka yi kuskure ne wanda zai tsananta yanayin tsaro a kasar kuma akwai yiwuwar kasashen duniya su fuskanci haɗari sakamakon hakan mr wales ya bayyana wa 'yan jarida a kasar cewa tun bayan da gwamnatin amurka ta donald trump da ƙungiyar taliban ta ƙasar afghanistan suka cimma yarjejeniyar janye sojoji daga ƙasar a farkon shekarar da ta gabata yake ganin ƙudurin a matsayin kuskuren da zai haddasa ƙungiyar alka'ida ta dawo da ci gaba da tada zaune tsayen da kan iya kawo haɗari ga sauran ƙasashen duniya ya ce idan yanayin tsaro ya tsananta a afghanistan to akwai yiwuwar sojin burtaniya za su koma kasar ma'aikatar tsaron amurka ta bayyana a jiya cewa kungiyar taliban tana yunkurin mai da babban birnin kasar wato kabul siyanar ware sai dai amurkar ta ce ta damu da yanayin da kasar ke ciki kakakin ma'aikatar tsaron amurkar john kirby ya bayyana cewa amurka za ta ci gaba da goyon bayan sojojin gwamnatin kasar ta afghanistan yana mai cewa sojojin na da karfin cimma nasara a yakin gwamnatin sudan da kotun hukunta mayan laifuka ta ƙasa da ƙasa icc sun rataba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna game da sanar da bayanai da tabbatar da adalci ga mutanen da rikicin yankin darfur na sudan ya shafa ministan shari'a na kasar nasardin abdulbari da babban mai shigar da kararar kotun hukunta mai laifuka ta duniyar cewa da icc karim hanni suka rataba hannu kan yarjejeniyar a cewar karim han tawagar icc da ke ziyara a kasar da gwamnatin sudan sun gaza cimma matsaya kan ranar da za a mika hambararren shugaban kasar umar hassan albashir da sauran waɗanda ake zargi ga kotun yana mai cewa icc za ta buɗe ofishinta na dindindin a khartoum haka kuma ha bai soke yiwuwar yi wa albashir da sauran mutanen da ake zargi shari'a a kasar ta sudan ƙarƙashin jagorancin icc ba To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Wakilai daga bangaren gwamnati da 'yan adawa na Venezuela sun fara wata tattaunawa a Mexico. Mai manufar shawo kan rikicin siyasa da na tattalin arziki da kasar ke fama da shi. Bayanai sun ce an cimma wata matsaya tsakanin wakilin shugaba Nicolas Maduro, Jorge Rodriguez da kuma Gerardo Blaide na Plataforma Unitaria daga bangaren 'yan adawa. kawo yanzu dai ba a bayyana takamaimai abin da yarjejeniyar da bangarorin biyu suka cimma ba hukumar kula da kaura ta duniya iom ko kuma oem ta kaddamar da wani shiri da ke da nufin karfafa samar da taimakon diplomasiya ga masu kaura da suka makale a kasar libya cikin wata sanarwa iom ta ce tana hada hannu da jami'an diplomasiya da shugabannin al'ummu da suka kaura daga kasashen burkina faso da ivory coast da gambia da somalia kuma shirin zai karfafa karfin kasashen hudu na isa tare da taimakawa waɗanda suka ƙaura tare da basu hidimomin da suka shafi diplomasiya tun bayan faduwar gwamnatin mu'amar gaddafi a shekarar 2011 libya ke fama da rashin tsaro da rikici lamarin da ya sanya kasar ta arewacin afirka sama hanya mafi dacewa da masu hankoron zuwa turai ta tekun bahar rum ke bi bakin hauren da ake cetowa daga teku na karewa ne a cibiyoyin da ake tsare su waɗanda ke cike da jama'a a cewar hukumar ta iom sama da bakin haure dubu ashirin ne aka ceto daga teku a bana yayin da ɗaruruwa suka mutu ko suka bata a gabar tekun libya to jama'a karshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh To Marilla, bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota ta shirye-shirye za kuma mu fara ne da shirin na tsabtar muhalli. Tsabtar muhalli. Jama'a masu sauraron barkanku da warhaka. da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci wajen daƙile cututtukan al'umma to a yau dai shirin zai mai da hankali ne a kan ruwa da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud To dalla kamar yadda watakila kuka ji a matashiyar shirin yau muna mai da hankali ne akan ruwa. Ruwa dai shine wani abu garai-garai mara kamshi ɗanɗanon ko kala wanda duk wani abu mai rai ya dogara da shi domin rayuwa. Wasu masana suna ganin cewa asali ma abubuwa masu rai daga ruwa suka fito. rawar da ruwa yake takawa a rayuwar ɗan adam na da matukar muhimmanci sosai musamman wannan bangaren da muke magana akai ta tsaftar muhalli wanda ya kunshi abubuwa da yawa a ciki kamar irin su tsaftataccen ruwan ya kamata mai amfani da shi a gidajenmu wurin ayyukanmu da sauransu musamman a ce amfani da ruwa wurin tsaftar inda mutum yake zama wato gida ne ko kuma duk inda ya samu kansa to dai amfanin ruwa a al'umma yana da yawa ba zai yi ma a yi iya bayani sosai akan amfanin da ruwa yake da shi ba akwai hanyoyi da yawa da ake samun ruwa amma kaɗan daga ciki shine ana iya samun ruwa ta hanya guda biyu misali a raba wani raba-raban ya raba ruwa kamar kala biyu ake samu akwai ruwan da ake iya samu a sama akwai kuma ruwan da ake samu a ƙarƙashin ƙasa ruwan da ake samu na sama sun yi hada da kamar na rafi kogi da dai sauransu shi kuma ruwan ƙarƙashin ƙasa ya hada da ruwan da ake samu daga duwatsu da kuma rijiyoyi wato surface and underground water kenan kamar shi ruwan da ake samu a na karkashin ƙasan za mu ga cewa yawanci irin wannan ruwan ba a samun kwayoyin cuta a ciki shi yasa wasu ma ke amfani da su a haka ba ma tare da an kashe kwayoyin cututtuka ba kaɗan daga cikin matsalar irin wannan ruwan shine ana samun wasu sinadarai su zama sun yawa a ciki irin su calcium da magnesium wanda zai iya jawo matsalar nan ta hypercalcemia mai sa a samu cutar kidney stone kenan ko kuma ƙasusuwa su rage kwari. sai mutum ya ci kashin shi haka bai da kwari sakamakon yawan wannan sinadaran da suke ciki idan kuma irin wannan ruwan ya gurɓace to magance shi yana da matukar wahala shi wannan ruwan ƙarƙashin ƙasa kenan na faɗa a baya wanda suka haɗa da kamar na rijiya ko kuma wanda ake samu da ƙarƙashin duwatsu to akwai kuma ruwa da ake samu ta hanyar sama ruwan sama kenan kamar yadda muka sani cewa shi daga sama yake zubowa wanda yake da tsafta sosai har sai idan ya haɗu da wani abu gurɓatacce amma idan aka killace shi da kyau yana da kyau wajen sha da kuma sauran amfani abubuwa irin su kura ko datti na saman rufi na iya lalata shi shi yasa ya zama dole a kula wajen tarar ruwan saman a gidaje misali wani lokaci ana iya samun cewa maguna sun yi kashi a saman kwanan gidaje kuma irin wa'annan abin yana da matukar matsala sosai saboda suna yada cutar toxoplasmosis wanda kwayar cutar toxoplasma gondii ke jawowa yana da matukar illa sosai a jikin mutane musamman idan muka duba kamar misali mace mai ciki kenan idan ta sha zai iya jawo mata bari ko ta haifi jaririn jaririn da lokacin sa bai isa ba ko kuma yana kaiwa ma ga taba wani sassan jikin jaririn musamman idanu inda wani lokacin ma ba za a ga tasirin shi ba sai lokacin da jariri ya girma sai fara samun matsaloli sakamakon wannan toxoplasmosis ɗin kenan. To masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zo muku daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun ruwa. akwai ruwan da yawanci al'umma muka fi amfani da su kamar na rijiyar da na faɗa a baya ko na sama to yanzu za mu ga cewa akwai ruwan da shi ma yake da matukar mahimmanci wato ruwan famfo kenan ruwan famfunan da muke amfani da su dama sun wuce wasu matakai ne na tsafta da ake cewa treatment wato an kawar da wasu abubuwa masu cutar da dan adam daga ciki za mu ga cewa wato yana da amfani kenan bai da illa za a iya amfani da shi akwai matakai da yawa da ruwan famfo ke wucewa kamar irin su coagulation sedimentation filtration ko disinfection wanda ake zuba chloroquine ko chloramine wajen kashe kwayoyin cutar wanda anan shirin ba za mu tattauna a kansu ba amma abin da ya kamata mu sani shine ruwan famfo akan samu wani lokaci yana dauke da kwayoyin cuta irin su e. coli gadiya da sauran abubuwan da ke haddasa cuta saboda haka dole ne mu kula wajen shan ruwan famfo a wasu kasashen da aka ci gaba za mu ga cewa akwai yadda ake kara tsaftace ma ruwa ruwan famfo a gida kafin a amfani da shi wasu na yin haka ne saboda su cire masa ragowar dattin idan akwai a ci kenan ko kuma su sa mishi wani ɗanɗano na musamman haka ko kuma akwai wani mara lafiya a gidan da yake bukatan ƙarin wasu sinadarai a jikinsa saboda ƙarin ƙarfin garkuwar jikin shi to hanyoyin tsaftace ruwa sha a gida yana da yawa misali akwai hanya na farko wanda ake cewa filtration wato tace ruwan kenan sannan akwai wani wani kuma da ake amfani da water softener shi wani sinadarin da yake sa ruwa ya rage zartsi ta hanyar amfani da sinadarin sodium ko potassium wanda zai cire calcium da magnesium da ke cikin ruwan da suke haifar da zartsin duk su ma hanyoyi ne da ake iya tsabtace ruwa a gida akwai kuma wani hanya na uku wanda ake cewa distillation a nan kuma ana tafasa ruwan ne sai a bar shi ya kwanta yadda datti za su yi kasa, daga baya sai a yi amfani da shi abu na hudu kuma akwai disinfection shi kuma ana kashe kwayoyin cutar ne da ke cikin ruwan ta hanyar sa mishi wani sinadari irin su chloroquine ko kuma amfani da ultraviolet light wajen kashe bacteria da ke cikin ruwan to duk dai wa'annan wasu hanyoyi ne da a gida mutane kafin su sha ruwa ko su yi girki ko wani dai amfani da shi a gida ya kamata su bi su kara tsaftace ruwan famfo saboda gujewa irin wayannan cututtuka to akwai kuma cututtuka haka ruwa na haifar da cututtuka sosai akwai waterborne diseases wanda za mu tattauna a ciki to masu sauraro ganin lokacin da aka ɗibar ma wannan shirin ya kawo jiki a nan tilas zan ɗiga aya sai kuma nan gaba idan allah ya sake haɗa mu a madadin ni da na shirya na gabatar fatima mahmud daga nan radio hausa voh da ke tehran nake cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya sai allah ya haɗa mu a wani shiri na gaba. Shirin tsabtar muhalli kenan to zuk ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu muna kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To da yake muna cikin ranakun juyayi na zagawa na shahadar Imam Hussein alaihi salam ne za mu kawo muku waƙoƙi da aka yi na jimami domin tuna da wannan rana ta bakin ciki ta shahadar jikan manzon Allah Imam Hussein alaihi salam. bari in koma gefe in haɗa ku da Mahmud Karimi domin jin waƙar juyayi da ya yi na shahadar Imam Hussein alaihi salam. Da fatan masu ya su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. Ga waƙar دستی که می خورد سر و سینه در قمت پای تو ایستاده و پای محرمت بی تاج و تخت هم به شمان فخر میکند هر ریز خار خان و گدای محرمت FADON Mahmud Karimi ke na aka saurara a cikin wannan wakar juyayi da ya mana ta shahadar Imam Hussein alaihi salam. Da fatan masu saurare sun amfana kuma sun ji daɗin shirin kuma roƙon Allah maɗaukin sarki ya sanya mu cikin ceton wanzan Allah annan Muhammad tsaya da amincin Allah su fita gare shi da alayensa tsarkaka. Kuma anan zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗi mana ya kawo jiki amma da waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni na da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to ina ga kuma da wani neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da mace idan an sake lalubo mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na ji jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya